قام كاش النائم إذا قام إلى الصلاة وني تكي ترجمة الإمام مالكي الولاد من بجي جنبي كلا وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة الولاد من آه، بجي جنبي كلا كما كنت بترجمة متكي هنا بجي ما في الولاد karatun da ke bawa ke an fahimci wannan Allah ta da su قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابي الدينار عن الحارث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين ذاك الخير دا حدیث لري ابو كريرة الله تعالى شکاره مکه ده چې چیرې أن الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سلم نه چې د من نوم إذا دې په فرض د بچن يده په دې کې ان يدخلها في کوي kafin ya shiga da ita cikin marufi ruwan alwalansa aishan waɗancan lokutan ba butoci ba to da ka inda ruwan yake abu ne wanda ke mai buɗaɗɗen baki idan mutum daga barci ya farka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to kada ya sanya hannunsa a cikin ruwan alwalansa da sai ya rushe shi. Na fahimci wannan. Fa inna ahadakum domin lalle ɗayan kula ya zuri aina ba ta fiye da bai san ina hannun da ya kasance aina ba ta fiye da ina hannun da ya kwana aina ba ta fiye da aina ta fiye da ina hannun da ya kasance sai bambanci inda hannun da ya kasance lokacin da yake bacci aina da hannun da ya kwana akwai shi Allah shi taimake wannan umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da duk wanda ya tashi bacci ya wanke hannunsa kafin ya sa a cikin sallar fikiru na farko yana nuna cewa a ce wanda ya tashi bacci ba shi da arwala kenan bacci na mene na kare arwala za mu gudu da tattun hakan wani insha abu na gaba ah, shine umarni da aka ba shi ne ya wanke hannunsa kawai an yi rikila hafi wa rufi kafin ya shiga da wannan hannun na cikin abin harawa wannan mun karanta hadisin Abdullah bin Zayd da ya roƙi mana alwalar nan da Allah sallallahu alaihi wasallam ko kafin ya san hannunsa shi ma shi ne karkata a ƙaryar alwalar na sai wanke hannunsa kafin ya sa ya da cewa ba mu ce ta shi kila mana fahimta tare da cewa ba a ce ta shi ba sai bambancin wannan da wancan wancan kitabu ke da an fito mana aiki ne yadda aka ana tsawa ya kula da shi wannan kuma umarni ake ba duk inda umarni ya zo asulu kula ya da yana mana dole ne sai dai makasari na wanda dili ya mana cewa a nan ba wani ce ake ba to kenan wannan umarnin zai bambanta tsakanin alwalan tashi bacci da wanda ba na tashi bacci نقاشي بيتي أمانية تواكد قولك عنه ونبارة قاشي بيتي وقا إرشاد أخي مكرمات قولك عن نمتك عن كفاءك وبتقسم بجي كمان المنامة ممكن نزورنا آه. أنا أقول الله يتبع فيك عليلي فإن أحدكم لا يقضي أنا باتتين dominin lalle ɗayan ku bai san lokacin da yake barcin na ina hannun ke kasancewa ta ce ba ta yana lala ne a kan cewa marina ce da ke nuna cewa baccin da ake ne kenan da mutum ya yi bacci da rana ya tashi to ba shi ake nufi ba ko da kalmar ba ta ba da su yana da lala ta kun ta ke nuni ke ina ya nuna da ina hannun su ya kai shi sa kuma alamar da ke to ai za ta yana zuwa da ma'anar sa idan bacci rana ne ko baccin dare ne aina ba ta kai mana aina sahabar ce sai zama ko da bacci dare da baccin rana duka ɗaya ne shin bacci dare ne ya tashi ko ko bacci rana ne ya tashi idan ya tashi in zai yi alwala kada ya danna hannunsa a cikin ruwan alwalan na sai ya wuce wannan wannan ta hanya karamar lugar kai idan ma kalli ta alikin baccin dare da baccin rana in dai baccin aka yi akwai bambanci in dai baccin aka yi ko ba haka ba abin da zai hana shi sanin yankin da hannun ya kasance a baccin dare shi zai hana shi sanin inda hannun ya kasance a baccin rana kenan an yi tarayya da wajen illa ko da haka kenan wannan na nuna cewa baccin na dare ne ko ko baccin na rana ne illar shi ne labe gari aina ba ta ce da wata shi na sauri ila wasu suna ganin cewa wannan kamar wata aba ce wacce take ta zafi wani ya taɓa tambaya ta yi cikin to malam ce ya kara karfafa lokacin da zai kwanta da safa a hannun shi kenan shi ya san hannun shi a cikin safa ya samu to idan bai sa safan ba fa ai ya san hannun shi a kan gadon shi ya samu ko ya san amma kada ku sa da wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan bacci ma ko da salatan me yasa fa inna shaytana yajidu halaka shi ne to yanzu in shedan ne an bakin tafan hannun shedan ya na zan shedan da ta hannun shi ko ba haka bane ina ruwan shedan da tafan hannun shi? kuma ni na da Allah kan tinda ce da kafin yi wata yadda ba ka sani ba kawai da wannan na imam Ahmad yake cewa lafiya ta sunna idan sunna ta tabbata to ba a ce maka so yaya in ka zaki a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadri aina ba ta tijeni kawai ka wanke shi ke ko tsoho aka ce ka wanke min ruwan da za ka wanke hannun sau goma ne ba ka da shi ko lokacin wanke hannun sau goma ne ba ka da shi an fahimci Allah a wanke hannu so ɗaya تمام يجاء ومن لقد من حديثه قلت وقفوا تمام يجاء وانتظر صدر قال بعشنا أن مر مالك هذا وكان أبي الزنا أن الآلة أجد يقرر أبن أكا شيء شيء آه، إذا تقل حدكم من نوري فليغفر يده قبل أن يسلح في وروحه يوانك أن يبقى شيء فتاة قوت وجود قوت وقوت أكا يقرر ga shi kuma wannan shi ne a farkon isnadi da ake koyarwa a mutum mafi inganci amma sai ga limamin musulmi a fitar da hadisi min da rike tsarin na alfarwa ana tullahi da shakikin an abi hurera da ta'ini a kan yadda ya zafi salatin kuma an yi da shirin masu kima ya fitar da shi da bai gudu da zai da zaɓu da zai da gabu sai da gabu hurera in yi ya sake kawowa daga imamun zubuli da ibn al-musayyib daga abu hurairah da muslim ya kawo kuma daga ibn daga zubuli daga abu sanar bin abdurrahman bin abu da abu hurairah da muslim yanzu muslim yana da wannan hanyar taron dangi ko ba taron dangi ba taron dangi ne saboda ya san wannan hanyar ko mai ce ce da abu zina sanin arasan abu hurairah ya roƙe shi da kawai yawanci to yanzu idan abdullahi bin shafikin ne roƙi daga abu hurairah an fahimci wannan halin an bin shafikin an abu da dukkan kowanne kitabin da farci ne amma a hadisan abu da za a haɗa su da wancan yake to ba shi kaɗai ba ne abu salma ma ya roƙi haka daga abu ba ma shi kaɗai ba ne abu salih ya roƙi haka daga abu ba ma shi kaɗai ba ne zai ibn nasau ya rawaito da wannan salasa din dukkan su da abubuwa an fahimci to yanzu wannan itlaqin da ke wannan hadisin cewa ah, menene ka yafi da rubu Allah mai jirha kirkina ai a kai. ba ce to ɗaya ko ko biyu ko menene to yanzu a yi taƙayyidin wannan itlaqin da wancan ka yafi na hasalatan din sa طيب، فليكفلها ثلاثة ذلك تعيني قرود الألوان ثم الزيادة تشيكو زيادة مثل حدود التقعيد للمثلث هذه من زيادة حدود التقعيد للمثلث وتدور الخلاف المقيد المقالة المقالة أن يأخذ بكثير وتنشيح إن شاء الله ko magana ta إن in sai ta zo sai ta bai shi ta buɗe shi ta buɗe suka ce ko ka tare da cewa wancan hanyar fahimtar yadda take ko ba haka ba amma shi ma a alimamu tsara ko shi muke magana a kai ba ku shi kaɗai ya rawaito da gabu hulera da kira isra sai ko ta samu mafi kuma munabbi ko shi ma haka ya rawaito da gabu hulera da kira da isra muhammad ibn sirin kun je san da ibn sirin ruwa da dabu hurairah shi ma kai yake shi bishi kala babu wata kai ne kai wata ne kenan dukkan lafifan guda biyu an shayar da dabu hurairah ko haka ne cewa ya ba da hadisin wata rana a wata mai tsawo wata rana ya ba da cewa sau duka masu na abubuwa yanzu ne ya rage shin akwai ita halin abin da za a ci ko haka ke da jannatin ruwa wa Allah ta rasa sai ya bada da wanda lafafin ta rasa kuma baya fara saboda an zo daga jabir sai dai babu wasu hanyar da take ta abu guda da inganci amma hadisin jabir ma dole talaka ne babu wannan ta tsaye da mace cewa ko a wanka nan an tashi kafin a cikin ƙarya ƙarya yanzu duk ƙarya za a rinja ko makarai a kan kun za a yi kaɗai yanzu ba yanzu za a yi kaɗai da cewa sai rubu kuwa a dai wanki a ƙarshe a wanne ne asali shi ne ikilas ko asali shi ne ikilas ke nan taɗirin ziyararci ilimin nan muhallin ita hanyar taɗiri da wanke shi ta yi ko uku ba muhallin ita hanyar gane saboda ibada ce ilimin akwai saboda ibada ce kenan nan abu wata rana ya kan faɗi da awaki wata rana ya kan faɗi da fuso uku أما إذا تكل مخلد مخلد مبارك سوى مبارك اجتهاد هل بتسوى أبو هريرة يا ريت ما عليكم خلقه يا ريت ما نوتيكم بكوني أما اجتهاد أخوي جيرك أما من أباك رواية مسكينة فمقام رواية بمقام مقام الفترة yana nuna cewa ya kira da annabi sallallahu alaihi wasallam su uku ne ba sai da wata rana ya kafiri cewa kar a wanke wata rana kuma yakan ƙara bayani da cewa a wanke shi ko mutum shi wannan Allah ta ala shi alban wannan shi ne kaɗan sassauta ko wajen cewa sai ko misali aka ne ko ba so da ruwayar su ta zo mukayyada ita fi shahara ita ta fi shahara cewa su kuma wankewa ta uku aibu bai zakara wanda yake kamar yadda na ambata kalmi ne na na وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اذا نام احدكم مبتدئا فليتوضا ده حديث لجزيد بن اسلم كنت أكثر إلى البيت بن أسلم بن عمر بن الخطاب ومن الذي جاء جبل جوازيك بن أسلم عن عمر منقطع في ليالي بن عمر صدق إتمامنا والبيت المنقطع سيري بنو الدنيا مثلا كان في شيء عمر بن الخطاب الله سبحانه وتعالى إذا نام أحدكم مصطفئا الله إذا كان في شيء أكن شيء بعد ما a kwance a da tsawon ba su kawai ke yi a kun ga maji a tarzaman da imam mali ya ga mana rubutun na rikin da kuma na da da yin da zai ta mai bacci inda ya sarra ya arwalla ya ta mana abinci na farko da wasu ya kada a rukun mai nuni a rikin da ya zaka fara an da zai harafi wa su yanzu ba magana zai a wannan bane da ma wani umarni ne kuma ya zo ta hannu saboda ya sha bacci an fahimci wannan wannan mutafi ne sai dai ga shi na zo yana da ana cewa idan na ma a dukkan bukati an kare ta wabba idan ɗayan ko ya bacci a kwanta ce ya arwalla ka iya fahimtar kenan idan baccin ba a kwance ba ne ba kenan ba ta. kwanta ba وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم هل يمكن الحديث الى الامام مالك بن زيد بن اسلم ان تفسير هذه الايه سوى فسر وسمى هذا الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرافق وامسكوا برؤوسكم وارجلكم آية من الكعبين نزل ايانا ثلاثين ليله ان ذلك اذا كنتم من المناظر يعني ان الله جوابين لأسيك بيشين إلى أقول كاش من أقول بيشين عنكم الجوابين أنت إذا كنت من الأسرائيل وكل سنة بنفس ذلك السنة ينبدا ذلك الأمر عن القوان الجديدة الوزارة إذا أنت تاجي تلك الشيء أنا أتغسل في الوزارة كنا كل دليل من الأشياء نكمل إن كان تاجي ذلك القوان أكون مخدوث أولا mun fahimci ba to ashe idan ka tashi daga barci ne da ai kana kwance ne kana barci ba ka tashi daga wannan ka ba don ka tashi daga sabbobin ka wani dalili ne zai sa don ka tashi daga shi kai a wannan kai tsaye yin barci kake da gari da kwanci da su kun gane cikin kawai wata yana ku gane ba kuna zaune a rafin kasuwa ya ka kira sallah ya ka tashi da ya sallah da haka alwala ta wuri kana zaune da kanka kurani mun fahimci wani tun da in da ma can ka kai alwala ba saboda na jiki ko wani abu amma bacci kake yi ka tashi to yanzu idan kuntun ila salati to bacci ne in shi ne ka tashi za ka yi sallah ka fi kan alwala shi ne fikirin da yake da sanin za ka duk wani abu da za ka ɗauko kuciyan ka tashi daga kaza to wannan ka zama na kada da wani an ba shi ba kada da wani yake yi ba bacci ne in ka taso da gare shi shi ne zaka je ki arwala to tun da bacci ne in ka za ka iya sa ka arwala kenan ya zaɓin tun yana da mazaji ne daga haka ne kun fahimta ko gobe ana gane ba to duk wani abu da zan kawo shi zan ne wani sabon ne da amma kawai saboda kana kaza yanzu ka gama ri'ar wallahi da ci ne shi ka ce idan kamcin na yi idan kamcin ne kula ce amma irin wannan tafsir ɗin ba ana nufin an kulle ƙofa ba ila mana kuma saboda tafsiri ne wanda ba ya cin karo da sauran fassarorin da malamai suke so da menene ke so ya gina maka da idan ka tashi daga bacci ko na so ya tabbatar maka da cewa bacci na tsare a walwala to kenan duk wani abu da ke tsare a walwala idan kana tare da kai son da ka zo yin sallah ka je ka walwala ka shiga cikin wannan abu ne mun fahimci wannan yana ka walwala ne guda biyu da ke ba ka cikin sarki fastarori ne wanda ba sa kishiyar karfi sai yana so ya gaya maka wani zurfin tsibu a ciki zurfin tsibun da ke ciki shi ne ne zai sa don ka tashi da gare shi mujarradin wannan da alwala shi ne bacci an fahimci ba za ka yi zaɓen tummin ma <laughs> an أي إذا قمت من المضاجع يعني النوم تقطيع المذاهب نقول أنا دنبني لبيتشي ونريكي فريق الوضع شيء تكشي سويشن ونن برسن دبتشي دليل ما تقول انت برشي برشي بالإطلاق أنا فريق الوضع حديث مفقوان حديث إن شاء تنكوش شوك da zai ibn shi ya tashi ya tafi kayo da wajen sakawan ibn asal yana tambayin sa dangane da ya shafi shafa a kan hukunci ya ce ba zan nawon malzar mufti idan mun sa a ƙasa duk inda muka so shiga da shi muke shiga in za mu je bayi yana na tsakanin in za mu yi na ana mu. amma an tashi za a yi sallah ko kuma sai mu ji an shafa kuma ma saman za a shafa kuma a ga daidai da su ya ce kai wani abu yana mun tsaye a zuciya والحاق في الصدر المسك على الخوف بعد النوم والباحث فقال ابن أسالم في كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين الله إذا شفاقنا ثلاثة أيام فليليكم سيأتي ويوم وليلة بالمسلم أنت يا جنب إلا من جنابة ولكن من نوم أو بول أو جائع النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم آه، فدم ترى أختهم حتى كان دري أختي هذا قال لي الشاب جاي في إذا ممكن تنسي من أهل الرئيس الزيارة أما إذا منا زمن بلا نيالا على أشهر من دفعه سيارة سنة سنة سنة sai ce sai dai min nauni au gauri au ce sai dai saboda bacci ko saboda bayan gida ko saboda rogo suka ce to wannan jilalatu itran tun da aka gwama bacci da waɗancan harkar guda biyu kenan bacci shi ma yana warwar alwala karanta shi ba saboda duk jilalatu itran fahimci so da aka bacci din tsalan gana kare in ka yi bacci ko ka zai kare ne ka yi bacci ka zai kare saboda uku ya gano illami an fahimci wannan wace illamin bacci akwai illamin janabatin walakin min naumin au raurin au ne. sai dai janaba ita ce dole sai mun cire min yawan wannan shi sai ina ne ba sai mun rufi ba min nomin bacci muka yi za mu sake rarra au gaurin ko bayan ko ne au ko bayan gida muka yi ɗaya hukun mutum suna digilan za mu sake rarra ba sai mun kira hukun saboda ta bi bayi da hukun da ta ɗauke shafa ku ta ban sauran shi ke ta tun daga ranar zai ga irin bai shi bai ƙara jin wancan da ya ke shi da me yasa yake jin ɗaiɗai a ranar kiyasi ne yanzu ya samu ya warke ko bai warke ya warke za ka ake son mummuni ya dace sun kaji kawai da wani kiyasi a cikin Ali ibn Abi Talib ya tsara mana ya tsara mana fa'ida ko inda a tunani ne shine ma'auni a shari'a da aka koki ya cancanta a shafa ba kuma amma ya na ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi saman na bayan shafa su kuma inda a tunanin ne ma an shafi ƙasa ai ba ka sa hannu ka shafi da ko sai dai ka goge shi saboda ka kaga shari'a ita ce daidai ɗin a ma'aunin hankali shi yasa ta kala kace dan dan kwaro masallaci zuwa kasan da ne a cikin sai ko muna magana ne akan illa min jarabe da alatin min ne a wurin azaba فماذا أنا سمالي الله تعالى اشترى يا رب أنا حديث إن شاء الله فأنا الله لنا سمتك أن شاء الله بشأن سكن زونا فإن مدريبا الاشاء كما تغيرون الله الاشاء حتى تخفيق الخمس حتى كما يقول عند الأفكار كما يقول الخمس قل هكذا بيبكي كاشف عن بعض هذا يقول بيتدور وجاء بنش جزء من طلبنا sun mai salluna wala ya tawar da ulsa suka yi sallah ba tare da sun ba da an roƙo yi din umar ba su yi wuce sai ka san samu ya ce ɗan kula ɗan mishi gari ɗan bacci shi kai ya sarki shi an fahimci wannan to me yasa suka ce ai a cikin hadisi da aka rubuta daga manzon sallallahu alaihi wasallam hadisi Abu Sufyan cewa al-ayn muka'uka idza namat al-aynan fatilka al-muka ido da kake gani shine kamar jar madauri an fahimci wannan da ke hana mutum ya rere idan shi ne yana da control amma ne da ci ba yanzu an rasa wancan kamfulashi ke ne komi zai iya ba. don haka idan baki ba na suka yi baki ba wancan kan basu suka ce shi sa wancan ya kance zauna ka kula in ka zo na ka gaya shi ne ke kare a zauna na wannan kabarin ibn abdulbar ya kawo hikaya ɗaya daga cikin magabata na ya ce ni ina daga cikin masu fahimtar duk wanda ya bacci a da nan na da zai yi kuma na bacci a duk wanda ya bacci a jikin shi ka ba wa tsaki a walashi kana na gaba kare sai ranar da zama na tsarin da wani ba a Allah a masallacin juna. Ya Jami'a ya ce ya halatta za a kuma da kuma za a ce da ce mishi a je ke a rabuwa sai ce abin da ce ke a ta shi ne bai bacci ne ta ce ta yana da ce ce sai dai kai ne kai ya ce da ranar canza basara dan mutum ya yi bacci a zaune ba shi ke nuna bacci shi da yi ba mun fahimci wani shi da kalli ko kuma abu maliki ya yi kakkama maka bacci muna da akwai jin tsakanin mutum ni da muna da akwai tsawilin tsakilin wanda kawai ka je da wani ko ba haka wani akwai tsakilin wanda ke tsakilin suka ce ka je gara wani saboda fi kalbin da ke ciki sannan akwai tsawilin tsakilin ثم قصير خفيف kace kasirin kafifin ba ya kai da arewa tawilin kafifin suka ce musu hadari ne me yasa sahabbai sukan zauna jiran sallah duk wanda ya zauna jiran sallah hankalin shi na kan alwalarsa kun fahimci magana duk wanda ya zauna jiran sallah babu shakka hankalin shi na kan alwalarsa suna kasancewa suna ɗan haka suna ɗan haka bai nuna hankalin su ba ya kan alwalarsa saboda haka kenan ko da mutum ya ɗan yi bacci na ɗin ya farka an tashi an ji an yi arwa ya ɗan nuna cewa bai kai baccin da yake yi zuwa zai kada ba. mujarrabin baccin da ya ba ka ganin shi ne abin da ke kada a ba sai dai shi sababu ne na kare arwa shi yasa suka ce akwai abubuwan da ke kada arwa suka ce akwai hadasin akwai asuba sai suna kawo ne bacci da bacin asuba a hadasin idan bacci hadafi ne ga nafi kamar yadda waɗancan suka ce da lalata suke kira an tun da an zama su da ake a shi hanyar kira a lalata ko ni kankantan bacci da alwala ta karya mutum sai ya hana ɗan kaɗan alwala kira na ko ta sai kaɗan ya yi ba ma mutum to a ce tun da waɗancan kan yi bacci irin wancan kuma da wannan tunanin ke nan bacci ba a da kuma ke nan sabab ne na kare wancan hadisi na kawo ilirawun a matsalis taskilafi ne ci goma da ke ciki ruwaya da ci goma kan ta ba a nan na kawo ya ce hadisi ne wanda yake mun karfe na irin marafu irin marafu ba ma illan da ke ciki ne ikhtilafi kenan fiqhun hadisi ku ba masu da tsanan hadisan yana nuna cewa illan da ita ce ne wancan hadisi amma ba ƙa'ida ce cewa wani a tsaye ne kuma bacci bai sosai rauni haka ne kuma wani a ne kuma zai ci sosai wani ma a sujjada balantan a sujjada an baya kuma balantan hajji <laughs> to za ka ma'aunin shi ne nauyin bacci kawai an fahimci nauyin bacci idan baccin nan ya yi nauyi to ka ɗauka ko ka je ka sata wa lafiya don kuma ka sa wani ya gadin ka ne girma <laughs> cewa in kayi hadisi ya gaya maka a cikin bacci الله تعالى قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ المرآه ولا من دم ولا من قيد يسير من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم الإمام مالك الأمر عندنا مو أنا أمدينة فتولى فيك أدرين شين أنه لا يتوضأ المرآه دمك يا يتحقق أن ليس ذكري وحقه لا كري أولا ولا من دم كوكما يجيو جيني يبتو مكا أما لا لا كري كوكما أما تقوينا بأولا هذا الأساس يمشي فروتنا في الله أكثر مثالي فالدنيا تتكرر ولا من شيء يزيد من الجسد وكم شيء يعيش يعيش يوم أكثر من ما يروه من شيء نشيوه da yake fito maka daga jikinka wannan kazanta ce kawai mafahimci amma ba ta karya maka alwalarsa wala ta kai ba ku alwala ba sai dai da ne a da yake fita min zakarin ainihin al'aurar al'ubu da kuma ta dubara sai ce أو نومي بمعنى أو من نومي بشي هكذا الإمام علي يقول مكر ترجمة شكرا أو نوم أما قلت لآدل في الآدم الإمام علي يا ترى حديثا ذيك لسوء السماء فتوارد أتكفاته سيدي يجمع الملك وحدثني عن مالك عن أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ فإذا فتوى على خلاف هذا جيت إذا باتت فتوى كلمة shi yasa ya konklude fatawar ki kuma sai ya kawo asalin a babin amana na ilimi cewa an ruwa daga nafi cewa kullahi da umar kane a kasance na mujalisi ne kan yi bacci a zaune don bai sani wala ta wanda ya kan tashi kuma ya kallar sa ba tare da ya zaune ka ji irin mancin baccin da aka jere ko sabai ko suna yi da wasu ruwa ke hata yi maru ko wasita a hadini ka iya ji ma ɗan san kadir ma ya ta mishari to irin wannan tabi'a ta masoyi ko mishari dalili ne akan nauyin bacci ko ku a'a lalura ce lalura ce kawai wani kuɗin jiki ya fara za ka ji labara sun haka ba shi ne ma'aunin da ke nuna bacci ya yi nauyi ba kuma ka bari a ce kawai Allah shi ne wallahu a'lam الطهور للوضوء ولو أتي أولا wala حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن ابي بن سلمه من ال الزرقي انا المغيرة بن ابي بردة وهو من بني عبد الدار انه سمع ابا هريرة يقول شوى مغيرة بن ابي بردة وهو من بني عبد الدار شوى يد ابا هريرة الله المتدينه لك دائما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جازما فآوانا سيابوزا من مع الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله إنا نركب البحر موما كتنشي من عينهم كتيا عينهم أكنشي وما تقرأت ونحمل معنا القليل من الماء وما مسكت في الله كمية بني الإنسان كان يقول جلوه بك ومية حقق بي أمر ذلك وإن تعرف أنا بها تشنا إذا ما كتشي وأن يروان بمكشن أولها أشكين سنجي زام رنك أروالا هنا صلى أشكين تشنا يتكين تبقى الكوالان إشي زي كامل ما قد يتوانا في شاقة نتوضأ من ماء البحر يامتو بيدي كي نزول ما يأرغلنا في الوان والناس شيء Akwai suna ya halatta mai arwalla da ruwan teku kan biyan da ya halatta gwarau a nan saboda ya kalla a da kudu za ta wata zai ce ta buru na buru kuwa aikin kuma shi na ma ta buru na buru wanda ruwan da ke mai tsarki ta ne ma abin da ruwan da mai tsarki ne ba shi ne ma kudu kaga mu ba na zane wajen ba da alƙaƙo فغير بلال أكثر تخفيف من بلد تجي مدانا ثانية وإذن قال هو أكثر تخفيف من هذا التأخير ببلاد الاختصاص تجينا بلال أن يموني لأكثر من إليك me yake wanda annan kula kai ba shi amsa da wannan sarki ne saboda yana da shakku ne saboda sun san ruwan teku ɗanɗanansa sun san launi ko ba haka ba وهو الذي لم تبين لونه او طعامه او لونه اما يظهر تاريخه لا غيره أمر أما أقول شوف أي ما لا يقاربه shi yasa da ke maka bai ma ya faru da wani da kan kaza wa kaza wa so da kaka ce mana murna na duniya wato muna kallon wannan zamu gane cikin hadashin malama بإذن القرآن الذي وجد معنى هذه السنة مرتبة من شوق من شوق شكرا الله يقول لك إذا تعيشين مع الإنسان يا مرامي إذا تعيشين يا مرامي ثم بين أن الكرة تكلم مصلحة مين يمكن يكون يتكلم مصلحة بأولكم أصل الشريعة بأحكمه إن بأحكمه الشريعة بجبارة أما إذا أكد شيء إن رسكا شيء يروى ما دمين الله يقول لك وطلع شكين شيء kowace ne suna tayarwa suna cikin kuma an fahimci in sun zo za a nan ma da ba ruwa ne wajen tekun ne da yawa nan rayuwar su nan suke neman abincin su to za ka ce sai sun fi da za su arwala da shi kullum sun yi gudure shi a yana za su ajiye a jirgin ruwa irin na wasu lokaci ta zama akwai ne ne kuma shafa ka san wani lokaci idan wahala sai wahala ta kan sa mace ya tsakanin kai musulunci nan ba wani abin da ke da an ba da ne in dai ka fahimci addini in dai ka fahimci addini in wahala ce wahala ta wani musulunci kamar ku abin nan ba a kai kamata ya wani ko ba haka wani ga duk rabulan manzo an ko idan ya yi mazi wanka ke yi hanya wakan na shiga shi ne yawan mazi kuma amma da ya sai wanka hanya haka ne hukuncin nan su dalilin da zai zai kan bai ta wani alwala ne kawai alwala ne kawai ko da haka ya gaska a yaga anya zai yi a ce sai wancan ruwan ina jin akwai ruwa fita don haka ya zai yi can bai a matsalar zai yi wa tsohon mako sai masa ƙari kuma ya ce alhillu mai kace haka tabi'a a kan kowa ya sallam can da mutumin nan ya fara na a cikin ramadan ko da zo na cewa na mutu na halaka na shiga kuma na lalace a lalace tashi ba ka na haya tashi ba shi ne rahan aiko saboda hankalin shi ya kanta an ba shi abin ma da zai kafaran ba fa yayin ba ne ba shi ya samu ba an ba shi zai ne kuma yana ganin ma'a ga wata dama ce da za ba iya ba shi yanzu shi ne yanzu haka guziri ma ya koma ba hallakakke ba ne shi ya shi Allah ba ka rai to haka ɗabi'a ne ba Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsaka mala da labar da abin yana yace aqidar musulunci rahama ne a ciki don kana karatu aqida da kafirta kowa kake yi ba yace duk wanda ya fahimci da musulunci rahama ne a ciki mun fahimci rahama ne a ciki Allah ya sa haka sai ce mishi ma ga wani tsarin alhillu mai tafi da itirar dabban da ta mutu a cikin teku dabban teku idan ta mutu ba ita ma halittu kaga yadda ce ɗabi'a a kan su ce wannan ana wasu ai sun san cewa an haramta cin mushi kuma mutane sun mun bayyance to abin da suka fayyace ne kenan ta yi suna karo da irin waɗannan wasu suka da ba su mutu ba na mun ja tsaya a nan da yanzu ma da ilmi mai kake gudu a tambaya ta yi fa'ida ko ba ce sai dai ba shi ke tattarawa ba sai musulmi da yawa musamman da mamu shafi da mamu ruwa ne da dangane da ake mai tattarawa sai dai duk dabban da rayuwarta a cikin ruwa ne ke fitila ba su iya rayuwa a cikin to asali halar ne ko da sama to da wasu ɗabi'u na ko na cutarwa ko cutuwa in za a ci makamancin abin suka nuna cewa wannan ba za a ci a lalura ke Allah ta Allah shi ta kenan a cikin wannan hadisin za mu fahimci a shi ana ta tsaye a cikin bisin nan ولا هذا الشيء ثم تأتي الحل بالجد كما لما لما بنا أسلم كل لنا ميتتان وضمان هو ضمن ميتتان فمعناه يعني الجراد والحوت فالجراد والحوت لكيفية شلون تركيبه ما واجد الرجل الحل من الجد sannan wani abu kuma a gina wani kuɗi ba a nan tunda muna magana akan ruwa ne wanda shi ya sa ibn hajar ya kawo wancan hadisa a kitabul miya cikin bulugul maram ruwa ne ga shi ka zo ka gan shi amma ga kifayen sun mutu ko ƙwari sun mutu duk ya canza kala saboda waɗannan ƙwarin da suka mutu za a lura da shi ko ba za a yi za a me yasa saboda a shirya mace wannan abin da ya ci abu ne wanda yake halarta bai mutu a cikin abin wanda ke halarci da kawar da suka amfani da mukan ce wannan ko ku gane ba ai maganar ruwa muke yi sai ce alhillu mai tattalu to yanzu ga rubanin da dawo kan wannan ga ruwan teku ne yana da garfi da zarfi in ji ba da nuna wannan bai hana ya zai mai tsarki wato sai ga wata katon dabba ta mutu a cikin ruwan sai dai bace warin da ta jirkita shi ba amma dai matacciya ne ba sanan a ciki Mutuwan ka a ciki ya tare shi daga tsarkinka ya tare shi mun fahimci wannan me ya sa da duk da mushe ne an riga an cire ran amma ba ta tare shi ba da haka ne ka zo kana tafiya a hanyar gona ko makamanci haka sai ka zo za ka yi amfani da ruwa kana buƙatar ruwa za ku sallah inda aka samu ruwan shi ke zai diga ƙwari na sun mutu a saman ruwan duk da saman sun mutu ana kowace su kuma ruwa na kawai babu wani abu na abu da ka iya cewa ko sun canza ko wani abu wani ruwa za a lalace shi ko ba za a yi me yasa sun nan mai tsarki ne shi ne mai zai kita wani mai tattu ma na nasu da hulsa ila su ba haka ba ne su su ba wancan abin kuma shi ne ke ƙara lafiya kille mace da haka nan na ɗaya in kun gani ya halarta ku ci na biyu kun mutuwan shi a cikin ruwan bai tada ruwan da ƙarfin sa ba amma misali lokacin da ya riɗe ya yi wari to ya zama wani abu to wannan wari zai iya canza ruwan daga asalin sa to ya zama wani abu amma shi ɗin ne ga shi wato shi ke ina mutunci wanda da wani hadisi can har yanzu yana da alaƙa da wannan ma'ubina min alhayyi ko rumayi ko ma'ubina min alhayyi wa hiya hayyi min albahima ko hiya hayyacin mu fa huwa mayyit abin da aka nisan tashi a jikin dabba aka ce ta ce na dabba da ranta sai ce fa huwa mayyit hukuncin shi hukuncin ne ne nishi nawi ne na wannan abu shi sa alkamin ya ce kullum ma ku biyu ne min hayyin jiki ka mai su yi fi hukumihi tsura wa shi duk abin da aka cire shi a jikas na jikin dabba to ka mai da shi hukuncin asalinsa wajen tsarkinsa ko wajen halaccinsa kenan kafan doki ne موسى موسى هلك نأتي لكن من تقوم روكي الأكثرية نجات على من تقوم روكي فاتح في الوين بالمي فاتح من قوي موسى موسى فاتح كنت شو كنت موسى موسى فروتن كي في أبي قوت تدور وين ذيك يا هلك أتي لكن شو تقطع ما تلاش هو لا أتي ميفا صار قوت هم تلاش فرأت شيمان لكن كذا في الدنيا تكن تأتي روين بين روين ما تفعل الله تعالى قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن هميرة بنت أبي أبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بن كعب بن مالك وكانت كعب بن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا سوى أبوك هذا وترانا يا بوي أنت فقصبت له وضوء يتدن فرد كامك أبن أبن يولوى ذي الوالد وجاءت فرد إذا وقتهم ما قالوا يتشبر منه دومين تشهد الدوام فأصغى لها ألبناها في شيء مقرات الأنصار في فرد كامك فلقوا التشبر من فين سؤالنا wannan lafazin ya zirce shi wani lafazin ita ta zirce shi gida mun fahimci wannan فأخذ لها الإناء في كركة مكونا قريا حتى شربت فشاء قال الكبشة كبشة تكي قرآن أنظر إليه في فهمت في دينا كتلنش ما رأى بني أباك ما مايك لما جت الوطنة ترمان يكوري في تديا كركة مكونا تشاء فقال كيف تأدبيننا يا أمين يا بنت أخي كنا ما مايكين يا كي إيه سمحوا قال كثير فقلت نعم كنت كده فقال كنت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تربي نجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات في تيوا في كي تمزن الله صلى الله عليه وسلم يأتي إنها لتربي نجس أي إتا كم رابع نجس إنما هي من الطوافين عليكم إذا كان هذا الشيء ما تقيكم ومن أعجبكم أو الطوافات راوي يشك ومن الطوافين منكم من الطوافات أكل غير آكل أكو خذ أكلك هذا أكل من الطوافات شين أكلي حتى يقول وأما كما بيوا الله من الطوافين يقول من أقطع من الطوافين ومن الطوافات <laughs> a yanzu rawun ya shakka mina tsawafi na ce ko mina tsawafa ita dai can ma ba ta da tana daga dabba ce a ka'ida na larabci ya kamata jam'in ya zama to jami'in ta ne ko mina tsawafa to amma yawancin rawar zo da mina tsawafi ce ne ke cewa yanzu wanne ne aska a yi mata jam'i a kan wancan asalin ko aka jam'i da mina tsawafi ɗin mu asali shine nuna tsawafa wala Allah jam'in a ce maka min tsawafin shine na fi Sau da saboda aikacin ba maguna ake ne. sauran tsawafin da akwai yara ƙanana akwai bayan masu hidima akwai ɗan wanke-wanke akwai dukkan sun cana ne ya kai ko ba haka ba ne to ita ma yadda wancan ɗabi'a suke a cikin gida haka ita ma take a cikin gida shi sa kullum tana tare da kenan nuna tsawafi in ka ce mana tsawafa to da canwa da kare da tsaki wake ne an yi tashbihin ta da waɗancan an yi mutancan waɗancan mutanen ƙananan yara da masu kai komo to tana da ciki so akwai abubuwa guda biyu ana na ɗaya shine in hana sirbi na jisim wanda yake shine asalin al'ahama sannan na biyu ta'aliqin min as-sawafin ko min as-sawafat din shi ne kuma abu na biyu kenan yana nuna cewa kyanwa tana da cikin abubuwan cikin يمكن الاعتراض منها الاطلاق معنى أكتشي مكتم وانا جفانية في كما كان مكان قارئ أشكي منها أني ذات أجيب قال كأبين دون تجتين حياتك الشريعة تعتم لون إلا ما تعلم به البلغة عن تفوق بلغة في سنة حالية البنادة بلغة شاكو كلمت كفر إلى النظار كوكيني ولا أقل منه وما أكل مقل من جنس النظار كوكيني أكل من يهوكم شمسي سلق التحريم سيدي نسوس كان هو يتشرف شاكو ولا يتبيت كلا كريم كريم أما جندك كريم يبيت لنا قرار يتشرف سبب قديمة da wasu هو fara'i الدين جاء لفعلة البشر والانتفاء الشارع عنهم وكل أمر نافع قد شرع وكل ما يضرنا المنع وما تساوي دار ومنفع يكون ممنوعا لدرء لدرء المفسدة الله تعالى سبحانه saboda haka قال يحيى قال مالك لا لا تدري إلا أن يرى على فمها نجاسته مالك يجي باب كومي جنك أدر الولا كم ما تساواكي أما أن إيرا تبا مسجا جنك إيرا أباكين تتسا an fahimci wannan za a lura da shi ko ba za a yi ba ba za a yi ba saboda mai jini na jika ne wasu saboda kazanta ko za mu koma ga adadin ruwan da kimin yawan ruwan yawa ko ba ku masu tarki idan ruwan ya zama to bakin da ta sa bai canza ruwan daga asalin shi ba sai ka ga ta sa mai amfani da ruwan bai ma gani ya kawai mushi shiru to da ka sa ya zubar yana yake wahalar a shari asali bakin ka ba na da ba za ka kenan in ka sa ruwa ba sai a cikin ruwan alwala za a lura da shi amma an ce ka sha za ka sha ba duk iya malam bahaushe ta rushe da ke duk ruwan za ka iya sha to shi yana da tafiya da shi amma ka wai shi ruwan ce ku zai sha wance ruwan da ƙwarin nan suke wannan muka ce ya kawai zai yi a da shi an ce ya sha zai sha mace zan iya daurewa na ji gida to da ya sha a kawo shi gida ba gari a kula ya kawo kan shi ko ya zai gidan ya kanta da kuma shi shari'a ta ce da su to da ka illa ala arakan yana da jasa kenan idan da ba mu jasa a bakin ta shi yasa wani ke ce mu jasa sai zama to yanzu hukuncin bakin hukuncin da gatan da ke bakin ba wajen asalin bakin Allah shi ne وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن يحيى بن عبد الرحمن بن حافظ أن عمر بن الخطاب خرج في ركب شيء عمر بن الخطاب وترى ما يتكي أترد وكان في التوزع في بن لبتين أو أمر بن العاص أو أمر بن العاص حتى ولدوا حوضا إذا منظور تفيا كافي كي ودون من التفكير فقال أمر بن الآس وكان يبي خوض في أمر بن الآس يقول أو باكي تكين فيه نشك عن بعض الشياء خيب الحوض حاج عند حوضك الصفاء شن دبو من ذات ذاك وشي دمك من سنة السنة هو وانا حوض لا تفهم جات شاروا وانت ما في كيلو شاروا ما أتن كذا جات لبكو شاروا كذا يعني مستمر أشياء كثير من تيجي ko sama da haka a cikin ruwa an yi an fitsari ya ba za ta yi ba duk abin da ya zo mata ba za ta yi ba an fahimci wannan <laughs> kenan idan waɗancan dabbobin da yake ba, wanda yanzu muka magana a kan canwa muka je jinsin amma ta an ciro su dalili ya ciro su to irin su suna shiga kenan an suna shiga su da ransu ai ba na gasa ba kenan akwai yiwuwar wani najasa ko makamci ta shi ya ɗabi'a ta gaba ina muna fahimta so da suna da rai din ka taɓa jaki sai ka je kwanta hannun kafin a bada an safa ƙara umar zuwa kafa sai umar ya farar ya ce ya sami bal hawala ta kubir na ya ce kakka wani gaya mana ba mu da buƙatan mu ne <laughs> fa inna nirda ala tibai wa tarda alaina mu mun kasance mukan ka zo mu taras da ruwa waɗannan dabbobin sun shiga ciki sun fita mu zo mu amfani da shi ta kan zo taras mun zo mu amfana da shi mu wuce kuma zo su amfana da shi to da haka wani ka gaya mana suna shiga ko ba sa shiga ba mu da bukata mun sani yanzu menene fikihun da ke cikin nan duk ruwan da ta gan shi na asalin shi da ruwa to ba abin da ya dame ka da kan da ya taɓa shiga cikin shi abin da ya dame ka da shi saboda yanzu sunan shi ruwa kuma wannan fikihu ne yana daga cikin asalin fikihu da da wata ko ba haka ba ne katuwar dabba jaki mafi muni ko ko kare Allah ya sauke ya fara cikin rija kuma nan ne inda rija an gona ke samun ruwa an yi an yi a ciro shi bai yi ba ya fara ciki to yanzu a cikin rijiyar ne ta kale shi kawai ya gama warin shi zuwan ne ku ba shi lokaci ku ba shi rafin shekara a tunan ku zo ku buɗe ruwa da ruwan yake ta zaba a koma asalin shi ila muna kawai da kuma ya koma tattalin shi wannan abin da ka zan zai fada can yin kasa ya ku kasa can kasan ko ai babu abin da yake yin din ruwa kamar kasa ku je wata zuwa gani da ke filtration ya shi ne shi sa wannan ta kake gani ake magana ta ruwa mai gudana da mare gudana bambancin su wajen sarki yana can kasa sai absorbin duk wani abin da yake najasa ne da kaza sai absorbin ita kasance absorbin ne shi in ba shi shi ma ka ba shi wani lokaci me zai zama ko da ka ji waɗannan abubuwan da zai iya sa ya zama gasa ya wari tana absorbin ne shi so na kan kakka wani gaya mana kuma na da rika alaiha wata rika alaiha wannan asali ne mai matuƙar muhimmanci Allah ta'ala shi ce za ka yi sallah a tabarma ta ce ka an yi tabarman nan ko an yi yamma masu bayani ko ba haka kawai kawai an yi tabarman nan ko zo da ta amma inda na najasar ta bayyana tabarman wani bi a gusu Allah shi ce mutum وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر قال يقول إن كان الرجال والنساء في زمن رسول الله صلى الله عليه يتوضؤون جميعا أي يا كتن شيء ما بعد ما تأذن من أن النساء صلى يتوضؤون جميعا فانظر الله بهذا الزواج أما صلى شيء هو الزواج سنة ما كان شيء ممكن هذا من شيء هو ده من أجل الإخوان يجيب شيء أما أنا هذا من شيء يا إذا ما تأذن كم غيره من تفكيري ممكن أن تكون kenan wannan bai hana dukkan ke alwarwa ba kuma bai nuna shakuɗa suke wajen alwarwa ba da a tarbiyyar da matan mu suka samu yanzu irin na musulunci sai ta kai haɗa maza da mata sai zama su inda za a amfani da shi ruwa ne ga shi nan kato in ba su jira ku ba an ya gane zo cikin ku yi nan ka sun dama da kansu kuna yi a yawan ku ana kuna yi a can ko ba haka ba ne to ballanta na wanda aka so kashe shafin a gaban su ila na fahimta wannan na nuna akwai sauci da sauci saboda yanayin condition ɗin ya kama mun fahimci wannan da yake da sannan na biyu kuma yana nuna a menene zan ce halaccin musharaka mata da maza wajen amfani da ruwa an fahimci wannan ko da ruwan dai shi ne sun ɗiba ne sun ɗiba ko sun ɗiba wani abu ne a gefe kuma ko sun ɗiba a wani mazubi na za a yi wanda a ce su amma da nuna ba a samu ɗaya ne mace da nan ba abin da ya nuna sai da ya nuna suka yi musharaka wajen alwala idan ya zama toni ne ya da ɗan tafki ne ko makamacin والله تعالى أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum mutum da ke kiwon kifi sai zama kifin ne kawai a ciki kamar da ya taɓa yi daga baya na an fahimci wannan to yanzu wannan ruwan da ake kiwon kifi a yi arwala da shi ko ba za a yi an fahimci ana da ruwan ana magana da ruwan ko ba haka ba to sauka an sa wani abu a ciki me ake sawa ba abincin ko ma da ran jikin ko ba so da haka matuƙar ba wani abu ne ya canza ruwan daga tsarkin ba kuma ya zai iya yi a wannan shi ba wanda ya haɗe shi ko da da wani mun fahimci yana sai dai kawai dai mun zama to tun da ni ba na kila suna ciki tun da ba yawa a kayyace ne ko wani ɗan ɗan da wasu abubuwa da shi kai shi mutum ya sa ma jikin shi zai abin nan mun fahimci yana to waɗannan abubuwan ka ga babin tsafta sai mutum ya kauce ko saboda kifin da ji daɗi ne saboda maslahan kifin ne ba wai saboda ɓacin ruwan da ke kuma ma yanzu da da kowa ke da zai ruwan shi Allah ta'ala. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.